الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da uku ga watan julai shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin muharabatul gulu fi wanda ainihin aka ciranto daga cikin fatowin al'allama a sheik dr rabiu bin hadi al don dangane da wuce gona da iri kan bid'antarwa wanda ɗalibinsa falih bin jibir ya tattaro daga fatawansa Allah ya masa rahama a yau za mu tashi shafi na 44 a 34 ثلاثين a الله الرحمن ya ce ku ya ku taron yan haddadiya aljahili azzalimin ku jahilai ne kuma azzalumai ne ku wato ku jahilai ne ku azzalumai ne me za ka zama jahilai farko dai suna zagin manyan malaman sunna shin da Allah mutumin da yake zagin manyan malaman sunna kuma yana da awan ilimi ina zaka sa shi ai jahilun ne murakkab almar'u yajhalu summa yajhalu annahu zul jahli mutumin da ya jahilci abu sannan bai san bai sani ba haka wai nan bayan Allah ba kamar yadda kuka sani dole ne wannan magana kar ku ga tayi zafi ya faɗi ta daidai ne mutanen da suke suka Abu Hanifa cewa Abu Hanifa ba malamin sunna bane ba sa yi mashi uzuri suna bid'antar da shi mutanen da suke suka shekul islam ibn taimiyya cewa dan bid'a ne baya halarta a karanta littattafansa a fa'idantu da shi to idan ba a fa'idantu da littattafan ibn taimiyya ba da wani littattafai suke zuwa fa'idantu mutanen da suke sukan ɗalibin shi ibn qayyim al shi ma da cewa littafan shi na bid'a ne bai halarta a karanta ba mutanen da ba sa yin uzuri ga ibn hajar al-asqalani al-hafiz suna cewa baya halatta a karanta littafin fatawul bari ya kamata ma littafin a kona ne misali mutanen da ba sa uzuri ga imamun nawawi suke cewa imamun nawawi littafin sa sharhu sahih muslim nan da yi wanda duniyar salafiya take yaban shi akai shi ma ya kamata a kona shi imamun nawawi dan bid'a ne ibn hazar dan bid'a ne ibn al-jawzi dan bid'a ne da sauransu sa'annan wayannan bayan Allah ba su tsaya a nan ba sai suka ƙara ainihin dulmiya sai suka dumfari malaman wannan zamani su ma malaman wannan zamani irin su ibn bas sun biri an da su ibn usaimin sun biri an da su ibn kaza sun biri an da su shekarabi sun biri an da su to yanzu mutanen da ke da irin wannan dan an kira su aljahilin azzalimin jahilai ne saboda sun biri an da wanda bai da cancanta a biri an da shi ba sannan kuma azzalimai ne saboda sun sanya ainihin biri a inda bai dace ba don da ma zalunci shine a sanya abu inda bai dace ba misali an gane wannan ku? so da maganar da malam ya faɗa muna tare da shi cewa ma'ashar al'addadiya kuɗin nan aljahilin azzalimin na'am wa qala hafizahullah ya faɗa Allah ya tsare mana shi inna man yastakrau ahwal al-haddadiyya lalle duk mutumin da yake bibiyan halayen haddadiyya ka duba ba wani malami da ya samu wa'annan mutane ido kamar shi to shi shagarbi da zaran ya fahimci hadarin bid'a to baya mata sassauci shi yana daga cikin wanda salaf suke cewa shadidun alal mubtadi'a magabata mu sukan yabi mutumin da yake tsananta ma yan bid'a to shekarbi wayannan yan haddadiya kusan babu wanda ya rubuce rubuce ya tona asirin su ya san sirrin su kamar shekarbi domin da ana jinginawa ana cewa ɗaliban shi ne shine ya fito yayi bayani ya nuna cewa ba shi da alaka da su kuma ya nuna irin zaluncinsu ya bayani irin manhajinsu da kuma abin da ya bambanta manhajin shi da na salafiya na'am na'am aljadida duk mutumin da yake bibiyan halayen hajjadiya sabuwar halaye wasu tabatihim da kuma rubuce-rubucensu wa mawafiqihim wa mawaqifihim da matsayin matsayinsu akan mutane hmm. wato yadda suke daukar ya suke daukar su akan yan salafiya mawqifin akan sauran mutane ba su da adalci su yan haddadiya ba su da zafi kan da musulmi ku duba wani abu mamaki mutanen da ke zafi akan abu hanifa mutanen da ke zafi akan ibn hajar suna cewa shi dan bid'a ne dan asha'ira ne shi da sauransu mutanen da ke zafi akan imamu nawawi cewa dan bid'a ne dan asha'ira amma kuma kan hasan al-banna ba za ka ga wani rubuce rubucen su ba in kan hasan al-banna ne ko kan sayyid kudu suna da magana mai laushi game da su shi me za ku dauki wayannan mutane shi wayannan mutane ba wayan a ci ba ne Wai na mutane ba da wayo suka kutsa kansu cikin salafiya ba amma su ma suna da alaka da ikhwan zance da gaskiya kabi biyan haddadiya ba za ka ga rubuce rubuce su mai zafi mamurin haddadi ya yi zafi ga malamai har din albani sai da ya kusan ta ko ya ta da shi amma babu wata magana da ya faɗa na kausasawa ko na bidiyantarwa ga ƙungiyar ikhwanul musulmin ko ƙungiyar ƙudubiyya ko malamansu wanda su ne mutanen da suka fi cancanta ma a yi musu raddi Kuna gane wannan ko to idan mutum ya bibiyi halayen yan hadadiya sabon halayensu da littattafan da suka wallafa da mawkifinsu ya annahum na alamar manhajin fasi zai riski cewa yan hadadiya suna tafiya ne akan manhaji batacce usulin fasida da kuma asali batacce sun ce kullu bid'atin dalala kuma kullu dalala kufur inna kullu bid'atin dalala wa kulla dalala kubur lalle kowace biri a dalala ce bata ce ko kowace bata kafirci ne a ina ganin kaman a nan garuruwan yarbawa akwai wani bawan Allah kun san shi ai an yi ta yawan labarin shi ana kira shi Sheikh Jabata ko ai shi ma ya dauko irin wannan manhajin yana ta bid'antar da mutane komai bid'a komai kafirci komai bid'a komai kafirci hatta cokali ba ya ce cin abinci da cokali bai halatta ba wannan bawan Allah ya da yana da mabiya sosai yana kira zuwa ga sunna ne yana lokacin yana matashi sosai yana ta kira mutane zuwa ga sunna da sauran zuwa ya samu mabiya to daga baya sai ya dauko manhaji ɓatacci manhajin haddadiya manhajin zagin malaman sunna manhajin manhajin ainihin yarfe da ƙarya to shine malaman yarbawa na garin suka zauna da shi suka buga da shi da yake yana da baki ya zama to baya son ya amshi gaskiya to abin da ya kamata mu da kai yanzu ya kamata a kira ɗaliban sunna gaba ɗaya a zauna sai a yi waya zuwa ga malaman saudiya ka da malaman saudiya ya ce to sai a yi waya a tambaye su wala duk miyagun aƙidunsa ɗin nan sai a tambaye su manyan malaman saudiya sai su ba da fasawa kowa yana ji to da haka aka yi maganin shi an gano wannan da haka ne aka rage mai ƙarfi su aka yana tafiya suna tafiya akan manhaji ɓatacce da usul ɓatacce yushabihu na fi har rawafi suna kamanceceniya da yan shi'a aqidar rawafi yayi kama da yan shi'a wajen zage zage da yarbi amma ba wajen zagin sahabbai ba a ga dan an ce kama da wani baya wani kada ku dauka shekara biya ce sun yi kama ai idan aka kawo mushabaha akwai wajen mushabahi a gani in an ce an takallais kai kaman zaki ne wajen ne fi shaja'a wal iqdam wajen jarumta da dumfarin al'amura ba ga an ce mutum zaki ne ba ana nufin shi zaki bane wajen wajen kafafuwan shi hudu da kwakwalwa irin na zaki da irin gashin zaki da irin idanuwansa ana nufin kai zaki ne abu ɗaya aka duba kawai shine jarumta Tunan nan ma da aka ce suna kama da rawafid nan ba ana nufin sun yi kama da shi a dukkan abubuwa na zagin sahabbai bane da cewa qur'ani bai cika ba da aqidan bada'u da aqidan wa aqidan kaza aqidan kaza la wannan ba shi bane abin da ake nufi an gane wannan ku su suna kama da yan shi'a na'am ya faɗa Allah ya tsare mana shi faƙul rawafin da wannan usulubi suka fifici yan shi'a da wannan usulubi na yarfe akwai su da yarfe fi buhutihim wajen kirkiran ƙarya da yin ƙazafi ga mutane innan lazina buna an ta shi alfahin shafin lazina amanu to su wa'annan suna da yawan kirkiro ƙarya su jingina zuwa ga mutanen kirki wa qazarati bi da ƙazartar maganganun su wa basha'ati da munin sa suna fatan gani suna da maganganu na ƙazafi da yarfi suna da maganganu na ƙazarta. suna da maganganu na muni. an gani to amma maganar shekar biyu din nan a duba shi da kyau yan uwa kuna ganin duk lalacewan yan haddadiya sun kai yan shi'a eh shi shekar ya ce da wannan usulubi suka fifici shi a ni ina ganin kuma a duniya ban taɓa ganin wasu kai shi a yarfa ba A gani suna da yarfe to gaskiya a nan wajen ni ba na tare da malam a nan wajen Allahu a'lam cewa sun fifici shi'a to ni kuma ina ganin gaskiya a wajen yarfe da kazafi da maganganu miyagu wanda ko bai hude wani lokaci sai a hankali suna faɗa akidan bada'u irin na yahudawa sannan yadda suke fitowa su zaki ainihin sabon manzo Allah yahuda ba sa yin haka na ba duk da yahuda suna da aqida amma su hadari wanda suka fi nasu zakin annabi Isa alaihi salam bai yahuda kake nauyi zaki annabi Isa kun gane wannan ko to saboda haka a wannan usulubi sun fifici yan shi'a wajen kirkiran karya da kazantar maganganun su da kuma munin to wannan magana malam yayi ishtihadin sa Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi amma gaskiya ba ma ba ma tare da wannan fahimta kai tsaye cewa sun fi bici eh sai da ila kamar yadda ya ce bihazar usulu to ila akwai abin da yake nufi Allahu a'lam na ba ta gane wannan to wannan shine ya kamata 'yan uwa su lura to dangane da ainihin shi yabo shi wannan malami da suke ta wayannan mutane suke ta kokarin jingina makariya sai shi ya kawo haddadiya shi ya yi kaza shi ya yi kaza da sauransu to ya kamata mu saurari fatawowi na malamai dan kaɗan dangane da shi gwargwaron abin da lokacinmu zai bamu idan muka duba shafi na ɗari biyar da saba'in da uku na littafin nan mai suna alhududul fasila bai na usulin manhajin salaf asali wa usulin kudubiyya a sururiya idan muka duba shafi na ɗari biyar da saba'in muka duba ɗari biyar da arba'in da tukuna kuna awalin 549 za mu ga bayanin da malamai suka faɗa farko ga maganan ainihin ashek al'aman aljami a akwai ƙala ibn bas yana cewa allah ya masa rahama bi khususi swahib fadila wato idan an keɓance manya-manyan malaman nan swahib bayil fadila haka yi faɗa a sheik muhammad aman aljami da a shek rabi'u bin hadi al su ne mai swahibai alfadila in ji wa in ji ibn bas rahimahullah ya ce kilahu ma min ahli sunna duka wayannan malaman suna daga cikin ahli sunna wa ma'arufani lada wa ma'rufani ladayya bil ilmi wal fadl kuma su sanannu ne a gaba gare ni da ilimi da falala wal aqida as-salihah da kuma aqida mai kyau shi akwai abin da yafi wannan fa'usi bin istifada min kutubihima ina yin wasiya da a fa'idantu da littattafansu wannan shari'ul as'ila a suwaidiya akwai kaset sharif ne mai sunanta sunanta al'as'ila a suwaidiya tana nan ana yada ta duk mai so zai samu sannan bin ya ƙara cewa da gima hula wa ikhwanuna al-mashayikh al-ma'rufuna fil madina laysa indana fihim shakkun yan uwanmu manyan malamai dan abin da wasu na cewa yan shekaru biyu jahili ne ba bai ma da wani ilimi Yan ɗan mu manyan malamai na madina wanda an san su a madina laisa inda na fikin shakkun Kun min ahlil aqida ɗayi ba ba mu da shakka game da su su suna daga cikin ma'abota aqida mai kyau wa min ahli sunna wal jama'a suna cikin ahli sunna wal jama'a misal Sheikh Muhammad Aman bin Ali Aman bin Ali al misalin Sheikh Muhammad bin ah, bin Ali ah, aman aljami wa mithlu shaykh rabi'u bin hadi al-madkhali wa mithlu shaykh bin sa'ad as-suhaimi wa mithlu muhammad bin hadi yace na ma'rufun ladaina bil istikama wal ilm wal aqida tayyiba dukan wayannan sanannu ne a gare mu da ainihin istikama da ilimi da kuma aqida mai kyau me san karin bayani ya duba cikin madarikun nazar na ainihin abdul malik ramadani jazairi shafi na ɗari da tara. zai ga irin yaban da ibn bas ya yi ma wannan bawan Allah Sheikh Rabi sannan akwai Sheikh Abdul Abdul Aziz rajihi Allah ya masa rahama yana daga cikin manya-manyan hay'atu kibarar ulama na irin Saudiya na cha ba'dun nas tahimu man masaka bil manhaj salafi bi annahu jami wasu mutane suna tuhuman wanda yake riko da manhaji na salafi cewa wai shi ai dan jami'a ne jami'a eh wa yuhazziru mina ash rabi wa ash-shaykh wa ash-shaykh bin muhammad hadi al-madkali wa ghayrihim min ahli ilm yana tahziri yana tsoratar da mutane daga sheikh amanul jami sheikh rabi'u bin hadi sheikh ahmad ibn yahya an-najmi sheikh zaid bin muhammad bin hadi al da wasansu daga cikin malaman madina yana cewa ayi hankali da su suna da wani aqida suna da wani kaza fa sai shi sheikh abdulaziz ar-rajihi ya amsa babban ɗalibin ibn bas ya ce al'alƙab la tugayyir shi al’alƙab wato baya canza abu don mutum ya samu rago suna kare bai canza karen daga kasancewar shi kare don ka samu giya suna ruwa ka ce a sha ruwa ba laifi ba ne bai canza giya daga sunan giya ko zai yiwu yawwa yanzu mutum yana so ya yi sai na ɗauko alade na ce ga rago shi shi kenan zai yanka kai ka sa mai suna rago amma yana nan a matsayin shi na me alade laƙubba ba sa canza komai annaba su bil alƙab la yaslu jifa da miyagun laƙubba ba su dace ba yanda ku kuke jifa cewa akwai yan madakila akwai yan jami'a bai dace ba injiwa injiwa a shek arrajihi an gane wannan ko ta bai dace ba abin da kuke yi yace almuhim sikalu shaks abin da yake muhimmi nauyin shi mutumin almashayik na arifu anna mutaqidahum salim salim yace wayannan manyan malamai da aka ambata Sheikh Rabi Amanul Jami da sauransu Ahmad bin Yahaya nan mashayik na arifu anna mutaqidahum salim muna sane cewa lalle wani wayannan mutane lafiya lau yake amma mutanen ku suke ta muhazara ba cikin Najeriya eh ce wa min ahli sunna wal jama'a kuma suna daga cikin ahli sunna wal jama'a yace a sheikh kaga sunan shi a sheikh rabi'u bin yabi a sheikh ahmad bin kaza wa sheikh zaid la gubara fihim wayannan malamai ba su da wani kura tare da su kama yan Najeriya suna ta muhadara a je nan garin a je Zaria a je Bauchi a je ina ne akan muhadara akan a bata Sheikh Rabi to manya manyan malaman duniya sun ce wayannan malamai la gubara fihim babu wani kura to sannan an tambayi a sheik salih al-fauzan hafizahullah kamar yadda ya zo cikin al'as'ila a suwaidiyya an gani ku na biyar a watan biyar ga watan rabi al'akhir hijiran manzo 1417 an tambaye shi dangane da sheik rabi da sheik aman ya ce ka zalika min al'ulama albarizin haka nan daga cikin malamai gogaggu allazina lahum qadamun fi da'awa wanda suke da ainihin diddigi suna da ainihin gabatuwa a wajen da'awa suna da jagoranci wajen da'awa kaga malamai ne fa alfarizin jama'a wayannan malamai malamai ne fitattu ba jahilai bane kamar yadda wasu ke faɗa yace fadilatu a Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad akwai fadilatu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad akwai fadilatu Sheikh Rabi'u Hadi Rabi'u bin Hadi fadilatu Sheikh Salih As-Suhaimi yace wayannan malamai suna da jagoranci a cikin da'awa ko malaman sunna ne kazalika fadilatu sheikh muhammad aman aljami haka nan fadilatu sheikh muhammad aman aljami inji sheikh fauzan ba yana faraye inna haula ilahum juhudun fi da'awa wal ikhlas inna mutane suna da kokari wajen da'awa da kuma ikhlasi su mutane ana musu kyakkyawan zato mutanen kirki ne warrat alaman yuridu al-inhiraf bi da'awa amma sariha as-sahih suna kuma da kokari wajen raddi ga duk mutumin da yake so ya juyar da da'awar salafiya daga matafiyanta ingantacciya kuna jin wannan jama'a suna da kokari a wajen da'awa da kuma ikhlasi da kokarin raddi ga waɗanda suke son karkatar da da'awa daga matafiyanta ingantacciya eh? sawa'un an kasdin an gairi kasdin sawa'un suna so su karkatar ne da gangan ko ba da gangan ba shin da gangan suke so su karkatar ha'ula'i lahum tajarub wa'annan mutane suna da tajriba ba zan san samu wajen tsayawa ne da Allah afwan za a iya kai ku ya kare gaba ɗaya kuke to ba za a tsaya to insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya بغير إشارة سبحانك hamdi a أشهد Allah, ilaha illa anta أنت أستغفرك وأتوب إليك